sunana mansur mansur abubakar kwantagura kana fama da na ƙasa ko eh ina fama da ita ta kawo dukkan kawo kai guda biyu ba su aiki ne koko guda ce guda ce ba ta aiki to menene sanadi sanadi gaskiya ko da ni tashi kai haka dai an ka haife ni don ni ban ma san wani ma'anan in tashi in taka kahuna ba yanzu kamar shekarun ka nawa kana fama da wannan na kasa ta kafa ko da ni tashi ban iya cewa ga shekaru na ga shekarun da ni ba kawa ba ya haka ni ya haka ni tashi har ne wayo har bisa ga yanzu to malam mansur ko akwai wasu matsaloli da kake fama da su eh gaskiya ban da wata matsala don sai dai in ce na gode ma Allah don duk abin da na roƙi ubangiji yana biya min bukata na gaskiya kamar matsalar samun abinci ko aiki ko kuma a ce eh, mu'amala da jama'a duk wannan ba matsala eh gaskiya wannan ban da matsalar mu'amala da mutane neman kuɗi fa ita ma wannan gaskiya alhamdulillah. to kana sana'a gaskiya da kwanuka na azo sana'a to kuma sana'an sai ta abin ga tawar gaji kawai Allah ɗaya ne kawo wannan laluran ta ya muji to yanzu yaya batun kungiya kuna da kungiya ba ma da kungiya saboda mu ni dai dama azata a nan Ibadan Ojo to sai ma ga nan turin wuli sai ma ga kai gaba ɗaya ma ba ta da muhimmanci shi yasa kawai sai mun kai watsar da ita me yasa kun kace wannan kungiya ba ta da muhimmanci eh to ka san yan mutane sun kai yawa wannan ya kawo wannan shawara wannan ya kawo idan an ka ce ai wannan wannan zai ce a an fara kawo fitina sai mun ka ce to mu bari mu jayi muna jayi to gaba ɗaya sai sauran jama'a sun ka jayi a taɓa samun wani taimako ga gwamnati ko kuma wasu kungiyoyi gaskiya ban taɓa ba ka taɓa nema ban taɓa ba to me yasa baka nema ba saboda na san ko na nema alkawali ne na banza kawai za su yi shi yasa kawai ba zan nema ba saboda an shayi mana alkawali ba mu roƙa ba ba mu nema ba an shayi mana alkawali ba a cika ba shi yasa kawai ni ce to ni ba zan nema ba to yanzu menene sana'ar ka a nan ibadan a nema ibadan kawai na nema ga Allah ne Kamar sana'a koko bara bara niki To a cikin wannan bara naka baka fuskantar matsala? Gaskiya ban fuskantar wata matsala. Kana jin yaren yarbanci? Ina ji dan kaɗan amma ba da yawa ba na neman abinci na. To yanzu idan ka je cikin yarbawa me za ka gaya musu ko kuma da yaya za ka yi musu bara? Da yaran su ke musu. ka ce mi zan iya musu da ina kwana in ce ya karo ko kuma in da wuni ne in ce ya kaso in ce a taimaka min a da yaren su ya za ka ce a taimaka ma da yaren yarbanci e to zan iya cewa e john toriolo da ko ya shanu mi john toriolo to da ka faɗa haka to shi kenan sun riga su san abin da ake ciki hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya